Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma noma da dalol FM. Kuna kuma iya kama mu hanyar sadarwa intanet a koda yaushe akan voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma dai Sarfil Hashin Gumel ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa a Najeriya ministan shari'a ya miƙa rahoto ga shugaba Muhammadu Buhari dangane da binciken binciken wasu ƙusoshin gwamnati da aka bashi ya yi. Haka kuma za mu ji idan ƙungiyoyin agaji suna da tasiri ko a'a ga 'yan gudun hijira musamman a Najeriya. Kuma akan wannan batu ne ma muke so ku kira mu. Kuna ganin ya kamata hukumar EFCC ta rika sa ido akan ƙungiyoyin agaji game da kuɗaɗen da ake basu don taimakawa 'yan gudun hijira? tambayar mu kenan za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce b biyar b shida biyar biyar sai a sa alama tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki assalamu alaikum masu saurari ga labaran yau laraba shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya amince cewa rasha ta yi katsalandan a zaben amurka da aka gudanar a watan nuwamba to amma ya ce idan shugaban rasha vladimir putin na son shi ne to shi trump ya ɗau hakan a matsayin wani abin alheri ba wata nawaya ba a wani taron manema labarai da ya kira a karan farko cikin watanni shida trump ya ce ko da ma putin ya goyi bayan takarar da ya yi fiye da na hillary clinton ba zai ragar masa kan abin da ya shafi makomar duniya ba idan ya fara shugabanci a makon gobe wai da gaske ne kun yi imanin cewa hillary clinton za ta fi ni jajircewa haba kuwa a cewar trump ya karyata zargin cewa yana da wata harkar kasuwanci a ƙasar rasha yana mai cewa ba ni da wata dukiya a rasha babu wata harkar da ma aka yi niyyar yi a ƙasar ban da bashin rasha da aka tambaye shi kan kutsen kwamfuta da jami'an hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa ta amurka suka yi imanin cewa putin ne ya ba da umarnin a yi sai trump ya ce bai kamata ya haka ba shugaba mai jiran gadon ya yi allah wadai da bayar da honi rahoto da aka yi na cewa wai rasha ta tattara bayanan abin fallasa game da shi da niyyar amfani da bayanan nan gaba wajen juya shi yadda take so ya ce ina ganin faɗin haka ma wani abun kunya ne karya ne hakan bai faru ba rex tillerson mutumin da shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya zaɓa don zama sakataren harkokin wajen amurka ya ce rashi na barazana ga amurka kuma a ta bakinsa take-takenta na baya-bayan nan ba su yi la'akari da muradin amurka ba dole a tuhumi rasha akan take-takenta kamar mamaye ukraine da ta yi a cewar tilathan yayin da ake zaman tantance shi a yau dinnan laraba a gaban kwamitin majalisar dattawa kan hulɗa da ƙasashen waje tilasan ya gaya ma 'yan majalisar cewa dole ne dole ne hankalin ƙawayenmu na nato ya tashi saboda sake zaburowar da rasha ta yi ya yi nuni da buƙatar yin sahihiyar tattaunawa da rasha game da manufarta saboda amurka ta yi. shugaban amurka barack obama ya faɗi jiya cewa a yanzu ƙasar a ta bakinsa ta zama wuri mafi kyau kuma mafi ƙarfi fiye da lokacin da ya anshi ragamar shugabanci a shekara ta da takwas, yana mai nuni da magance matsalar tattalin arziki da ya gada da bullo da hanyar inganta fannin lafiya da kuma halatta auren luwaɗi duk a matsayin nasarorin da amurkawa suka samu ƙarƙashin jagorancinsa wannan bangaren ya wato na jawabinsa ya janyo su ta yabo sosai daga dubban mutanen da suka taru a birnin chicago a inda bai da nisa daga wurin da ya yi jawabin amincewa da zama shugaban ƙasa a daren da ya ci wa'adin farko na shugabancin ƙasar ana ƙasa da sati biyu a rantsar da shugaba mai jiran gado donald trump obama ya umarci hadimansa da su tattara jawabi irin wanda zai yi tasiri kan dukkanin amurkawa ciki har da waɗanda suka zaɓi trump obama ne bakar fatan farko da ya zama shugaban amurka ya kuma yi nuni da yadda bayan zaɓensa mutane da dama suka yi fatan cewa an yi bankwana da wariyar launin fata a amurka to amma kash sai gashi har yanzu batun bambancin launin fata na ci gaba da raba kawunan mutane sannan ya jaddada bukatar a karfafa aiki da dokan hana wariya labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban gambia mai barin gado ya yi gargaɗi ga shugabannin ƙasashen waje da karsi su katsan landan a harkokin zaben ƙasarsa a daidai lokacin da shugabannin wasu ƙasashen afirka ke shirin ganawa da shi a gobe alhamis idan allah ya kai mu Yahaya Jami wanda ya yi mulkin kasar Gambia na tsawon shekaru 22 ya faɗi a jiya talata a gidan talabijin na gwamnati cewa ƙasar ce za ta iya yanke shawarar ko mika mulki ko kuma a'a bayan ya sha kaye a zaben da aka yi a watan Disamba ya kuma yi kashedin kan abin da ya kira farfaganda da kuma labaran ƙarya na ƙoƙarin bakanta shi. Saɓanin yadda aka zata, Jami ya faɗi a zaben shugaban ƙasan. wanda ɗan takarar 'yan adawa Adama Baro ya ci a ranar 1 ga watan Disamba, to amma daga bisani ya ƙi amincewa da sakamakon zaben yana mai nuni da abin da ya kira katsalandan ɗin ƙasashen waje irin wanda ba a taɓa gani ba. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Yanzu kuma bari mu garzaya babban birnin tarayya Abuja domin jin irin wainar da ake toyawa kan batun bincikar wasu kusoshin gwamnati da shugaban ƙasa ya bada umarnin a yi. Umar Faruk Musa gare ka. bayanai daga fadar gwamnatin najeriya na nuna cewar ministan shari'a kuma babban alkali na tarayyar najeriya wanda shugaba muhammadu buhari ya damka alhakin gudanar da cikakken bincike akan zarge-zarge na cin hanci da rashawa da badakalar da ake yi wa sakataren gwamnatinsa lawal babushir da malam ibrahim magu mukaddashin shugaban hukumar efcc ta najeriya wanda na majalisar kasa take amincewa da nadin shi bisa ga wani rahoto da hukumar tsaro ta sss ta mika a kansa ya mika rahoto ga shugaba muhammadu buhari dangane da bincike-binciken da aka bashi yi ko da ke gwamnatin tarayyar najeriya har yanzu bata fitar da sakamako ko bata bayyana abin da ke kunshe akan wannan rahoton da aka mika mata ba amma rashin bayar da wani bayani dangane da wannan binciken da aka yi ya ya da damu waɗansu 'yan najeriya waɗanda ke ganin cewa kada fa shugaba muhammadu buhari ya yarda a haɗa kai da shi a yi rufa-rufa kamar yadda ake yi ma waɗansu kwamitocin bincike idan suka shafi waɗansu na kusa da gwamnati dangane da zargin sama da faɗi da dukiyoyin jama'a da ake wa waɗansu kusosin gwamnati da ake ganin 'yan lele ne akan haka ɗaya daga cikin 'yan kwamitin dattawa na yankin arewa maso gabacin najeriya wato mallam abba kaka ya bayyana min a fira da na yi da shi a abuja cewa lallai ya kamata shugaba muhammadu buhari ya gaggauta bayar da sakamakon binciken domin a tabbatar da cewar an ɗauki mataki akan wayanda ke da laifi dangane da wannan badakalar. muna demokuraɗiyya ne bai kamata a boye komai ba mutane sun kai yanzu wani hali ya kamata duk abin da aka binciko aka faɗa ya kamata shugaban ƙasa ya ɗauki mataki mutane sun ba shi amana kuma ya kamata ya fito ya mana bayani cewa me yake tafiya da ya faru me kuma zai yi in an same su da laifi. Malam Abba Kaka kenan ɗaya daga cikin shugabannin al'ummar Arewa maso gabacin Najeriya a tattauna da na yi da shi a Abuja. Na tuntubi Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin Najeriya domin in ji ƙarin haske dangane da wannan rahoton da ake cewar an miƙa shugaba Muhammadu Buhari. Amma ya ce ba ya da tabbaci dangane da maganar wannan rahoton amma dai zai iya tabbatar da cewa lallan an yi ganawa tsakanin shugaba muhammadu buhari da ministan shari'a na najeriya kuma babban lauya wanda aka damka alhakin gudanar wannan binciken wato abubakar malami a ranar juma'a da ta gabata amma dai baya da tabbacin abubuwan da suka tattauna kuma an ba da rahoton wannan binciken ko ba a bada ba umar faruk musa amurka a abuja najeriya a gai da umar bisa zargin kungiyoyin agaji da 'yan gudun hijira ke yi na ci da ceto kan kudaden da suke samu don agazawa 'yan gudun hijirar mun tattauna da awul ibrahim musa rafsani rafsanjani babban jami'in kungiyar international transparency mai sa ido ganin an yi gaskiya a lamura a najeriya shin menene ma muhimmancin kungiyoyin agajin a duniya to ƙungiyoyin agaji suna da muhimmanci saboda gwamnati ta tabbata ita ma da eh, gwamnatoci sun tabbatar cewa ba za su iya yin komai ba su su kaɗai saboda haka suna buƙatar ƙungiyoyi na agaji su sa hannu don su taimaka musu wajen ɓangaren kamar ba da kamar kuɗi ko kuma tallafi wajen eh, wato eh, training ko kuma tallafi wajen yadda za a tafi da gudanar da gwamnati ko kuma tsari na al'umma don taimakawa ƙasa da ƙasa. To kamar wani tasiri suke da shi ga 'yan gudun hijira? Suna da tasiri babba saboda gwamnatoci da dama ba sa tsawa su ba da cikakken kulawa ga al'umma ta wajen bangaren ba da abinci ba da tsaro da kuma tabbatar da kan cewa suna da kusasshiyar lafiya ko kuma suna ma da mahallin kirki saboda haka ƙungiyoyin agaji suna taimakawa don su tabbatar da kan cewa sun ah, taimaki gwamnati da kuma su musamman ma ah, waɗanda suke buƙatar wannan taimako don su ga cewa an ba su wannan ah, agajin za ka ga cewa akwai zargi-zargin da ake ma jami'an gwamnati suna sace kuɗaɗen ko kuma abinci ake kaiwa bayan Allah na 'yan gudun hijira wanda hmm. wannan abu ne abin takaici. Akwai zarge-zarge da yawa da ake cewa 'yan ƙungiyoyi suna ci da ceto. kasan wato eh, rashin gaskiya ko kuma cin hanci da rashawa eh, eh, ina nan a ko'ina ina nan a cikin wasu in kungiyoyin ma kuma ina nan a cikin gwamnati ina nan kuma a cikin private sector saboda haka ba ta da za a yi ka ce akwai wani bangare na al'umma wanda gaba daya tsarkakakke ne saboda haka bai yi in kana kungiyar agaji ka yi abin da ba daidai ba ka sha labari ko kuma ka wuce ba tare da amma wani uh, hukunci ko kuma an tuhume ka ba kamar yadda muka san cewa da dama mutane uh, a gwamnace uh, za su sace kudin aiki kudin jama'a amma ba wani abu da ke faruwa amma kuma an ce za a yi wani abu sai a kawo siyasa kana ganin ya kamata hukumomi kamar hukumar efcc su rika sa ido akan irin wannan kungiyoyin na agaji kungiyoyin agaji tun da kaga ba wai gwamnati ta take ba su kudi ba ba wai kudin gwamnati bane kudi ne wanda ke yi yawancin su za ka ga cewa taimako ne a wasu kasashen ko kuma wasu al'ummomi ko kuma wasu mutane ya kamata arziki amma ai a najeriya suke aiki ai a najeriya aiki amma ina tabbatar ma da kan cewa ba wata kungiya da take aiki a Najeriya da ba a yi mata rajista ba waɗanda suka ba su kuɗin nan suna da matakan da suke bi tabbatar da kan cewa ba a yi musu wasa da kuɗin su ba saboda haka akwai matakai da aka da yake da aka da ake da su wanda yake ake maganin irin waɗannan abu in sun bullo to daga ƙarshe wane ne ya kamata ya sa musu ido ne su jama'ar da aka karbi wannan kuɗi dan su saboda duk wanda ya ba duk wani wato da agency da ya ba da kuɗi kai a ce za a zo a yi wani al'amari duk ina da abin da yake kira evaluation za a zo a tambayi mutanen nan saboda haka idan aka yi wannan wato eh, evaluation aka tabbatar ba ba to wannan kungiyar da ita ta jami'anta za a iya ɗaukan mataki a kansu wanda har zai kai a daina ma sauraron su kuma za a iya kai su kara eh, in har an tabbatar da kan cewa akwai sama da faɗi. shugaban kungiyar international ah, transparency kenan awal musa rafsanjani nan ba daɗaya ba za mu buɗe layukan wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kuna ganin ya kamata hukumar efcc ta rika sa ido akan ƙungiyoyin agaji game da kuɗaɗen da ake ba su don taimakawa 'yan gudun hijira za ku iya kiranmu da wannan lambar b sifili b 6 b 5 sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu mu na farko daga Maiduguri wane ne akan layi? Kana eh, magana da Muhammad Sani ne wanda aka fi sani da Sani Dodon kowa. To Muhammad Sani menene ra'ayinka game da wannan batu da muke tattaunawa aka? Wato gaskiya ni ba EFCC ba inda ma akwai abin da ya fi EFCC ya kamata su rika binciken kungiyoyin nan saboda kungiyoyin nan ba abin da suke tunana ko mutane. Ni da nake maka magana yanzu yana magana ne a sansanin gudun hijira na Bakasi. wato kana bakasi tun me za ka iya eh. cewa game da wannan zarge-zargen cewa shin gaskiya ne kenan tunda kai kana magurin gaskiya ne ɗari bisa ɗari babu shakku a ciki don yanzu mutane suna fama da rashin lafiya rashin abinci rashin magunguna ba abin da mutane ba su wani shaka mutane suna mutuwa a kan kuma ba abin da ake taimaka musu da shi duk abubuwan da kake gani ana faɗa a sa a cv a yi mata duk wallahi da dore da karya ce babu shi su mutane a zo a dubi mutane a gani to madalla mun gode kwarai da gaske malam muhammad masani yanzu kuma bari mu je kaduna wane ne akan layi da kaduna to madalla sunana murtala ina kiran ku daga garin gasa a kaduna tarayyar najeriya to malam murtala menene ra'ayinka game da wannan batu da muke tattaunawa eto eh yana da kyau a bincike su amma kuma kaga mafi yawancin kungiyoyin kila kamar suna samun wannan tallafi ne daga misali kasashen duniya haka to kaga kila su kasashen duniya na dole ba ba su ba da irin wannan kuɗin suna sa ido amma su ma din efcc din to kuma su ma yana da kyau din su dinga sa ido amma da fatan an gama tsarkake ta ji ita ma gaba ɗayanta tun da kaga ita ma zuga shugabanta can ana ɗan tuhumarsa misali haka in aka gama tsarkakewa to yana da kyau su ba su shiga da icpc da kowa su dinga sa ido irin tallafin ne isa ga inda ake bukata isa a tashi lafiya to madalla mun gode kwarai da gaske bari mu kuma kaduna wane ne akan layi har yanzu dai muna kaduna Hello, salamu alaikum. Amin wa alaikum salam ya suna malamin. Suna na malam halittu mai yankin hula. Malam halittu to menene ra'ayinka game da wannan batu? Eh to ra'ayina a halin gaskiya duk wanda ya kana tare da ni? Eh ina tare da kai. Yawwa to menene ra'ayinka? to ina tunanin dai layin ba shi da kyau dai na mala halittu mala malam na taraba kana nan wane ne ke magana daga taraba sunana musa suleiman daga taraba malam musa menene ra'ayinka game da wannan batu da muke tattaunawa aka ra'ayina kan wannan batun da kuke tattaunawa ka shine mu ma da mu dinga taya efcc da addu'a isa masu ci wannan shine cin hanci da rashawa wato kana ganin ya kamata a ce suna sa ido akan kungiyoyin kenan duk da yake ba kungiyoyin kar ka manta cewa ba kungiyoyin gwamnati bane ba kungiyoyi ne masu zaman kansu ko ba kungiyoyin gwamnati bane ba kungiyoyi masu zaman kansu suna ci da ceto saboda haka Allah ya taimake FCC su sa ido akan wannan abu sosai a kwato ma yan uwan mu hakkin su to madalla mun gode kwarai da gaske bari mu je Maiduguri wane ne akan layi Maiduguri na maiduguri yana nan to ina tunanin layi ya kauce na maiduguri to batun da muke tattaunawa shine kuna ganin ya kamata hukuma irin ta efcc ta rika sa ido akan kungiyoyin agaji game da kudaden da ake ba su don taimakawa 'yan gudun hijira kasancewar yanzu to mun sami kira daga jigawa bari mu je jigawa wane ne akan layi kana magana da haruna s lago karamar hukumar kafin hausa jigawa to mala haruna me ne zaka ce game da wannan batu eh gaskiya na da kyau hukumar efcc ke sa idanu akan waɗannan waɗanda ake baiwa ayyukan kula da harkokin 'yan gudun hijira duba ga yadda ake ta gari suke kula da harkokin to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan kiran naka to bari mu je nasarawa ne ne akan layi daga nasarawa Salisu Abdul Said daga Karo. Malam Salisu muna sauraron ka. To gaskiya wannan lamari ko da cewa masu ba da agajin ba na gwamnati ba ne ya kamata efcc ta ke duba lamarin su saboda gaskiya bai kamata su a hotel na jiya suna ba mabukata a gudunmawa ba ya kamata a sa efcc alamar gaskiya to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan kiran naka to madalla to har yanzu dai muna kan batunmu dai idan kun samu dama za ku iya ɗaukan waya domin ku kirawo mu lambar mu ita ce biyu biyar b shida biyar biyar mun samu kira daga kebbi wane ne akan layi assalamu alaikum amin wa alaikum assalam ya suna malam suna magana da suna magana da usman shaibu usman muna sauraron ka yawa ra'ayina a nan shi ya kamata su jami'ai da su kula da wannan taimako na kungiyar agaji da sun tsoron Allah wajen kiyaye aikin su kuma yin kishiyar rashin ta sa hannu ta ido a ciki ne idan ya zama na yin fifi ta ido a ciki ba to su masu ba su agajin su masu ba da agaji ga wannan ƙungiyoyin za su yana ba da sa gane cewa ana da su a ciki. to madalla mun gode kwarai ga malam usman da wannan kiran naka bari mu je maiduguri wane ne akan layi ni ne ni ne abba umar daga maiduguri to malam abba dan kauce da kusa da rediyo mana to na kauce yawwa to muna sauraron ka ya kamata a bincika su sosai don akwai wani akwai wani ciyama na local government ma akwai wani aka ce wai ya dauka abincin dauka abinci na yan gudun hijira kwanakin baya ake sha ya kamata a bincika su sosai to madalla mun gode kwarai da gaske malam abba kuma da daukan wayar kamar ka karshe a yau sai kuma a kara gwada mu gobe idan Allah ya kai mu to madalla har yanzu dai kuna tare da sashin hausa na murya amurka a nan birnin washington dc wanda yanzu haka agogonmu ke cewa karfe 4 saura minti 8 ga na gaba. Wasanni a takaice. kaftin ghana a samuwa jan zai halarci gasar cin kofin na afirka daidai da adadin da tsohon kaftin blackstars abedi fili ya yi a wannan shekara a kasar gabon abedi fili shine dan wasan ghana da ya halarci gasar cin kofin afirka sau shida wani tarihi da akasarin mutane suke yaba mai a kai

dan wasan baya na Ghana Black Stars Harrison Afo ya ce sanin yadda Uganda da Egypt suke wasa ba shi shine zai sa Ghana ta yi galaba a kansu a gasar cin kofin nahiyar Afirka idan suka haɗu na shekarar 2017 duk da cewar sun haɗu a cikin wannan lokacin. Egypt da Uganda suna cikin rukuni guda a wasannin shiga gasar cin kofin duniya ta shekarar 2018 tare da Ghana wanda aka fara shi a bara. Ghana ta yi baran-baran da Uganda a birnin Tamale a Ghana kuma ta sha kashi da ci biyu a hannun Egypt a birnin Cairo. Duk da haka masu fashin baki akan kwallon kafa sun ce Ghana ghana ta samu darasi kafin su yi wannan haduwan na gasar cin kofin afirkan amma shi kwaɗan wasan baya afol ya bayyana a wata hira da yadda wata gidan talbijin ghana cewar haduwa da wa'annan kungiyoyi biyu ba karamin kalubale bane a wurin su shi kuma dan wasan Abriko Solomon Kalu ya kyautar zaton cewa kasar Ghana ita ce kaɗai za ta iya zama musu kurjin gwiwa a gasar cin kofin Afirka a kokari da suke yi na ganin cewa sun ci gaba da rike kofin Afirkan. Dan wasan na gaba na hete Berlin ta kasar Jamus da yake kyautar zaton Abriko za ta sake yin wani abu a zo a gani ya kuma ce waɗanda za su iya hana su kai ga cin gaci su ne 'yan uwansu na Afirka ta yamma wato kasar Ghana ya ce ba tsoron Ghana muke yi ba amma kuma akwai fafatawa mai ƙarfi tsakaninmu ya ce Ghana ita ce babban barazana gare mu. Hukumar kwallon kafa ta Tanzania TFF ta yi marhabin da ƙarin adadin ƙungiyoyin kwallon kafar Afirka da za su halarci gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya wanda zai fara daga shekarar 2026 inda ƙasashe 48 za su fafata a maimakon 32. Babban sakataren hukumar ta TFF Musugwa Celestine ya faɗa jiya yana cewar wannan shawarar zai taimaka wa Tanzania da wasu ƙasashen nahiyar Afirka daman kaiwa ga wasan ƙarshe a gasar cin kofin duniyar. Ya ce mun yi marhabin da wannan labari in ji babban sakataren hukumar kwallon kafa kafa ta tanzania wato tff tsohon zakaran kwallon kafa na england kuma dan wasan gaba john fashanu ya bayyana goyon bayansa ga komawar dan wasan najeriya Mikel obi da wasansa zuwa kasar china saboda hakan zai bashi kuɗi sosai dan wasan mai shekaru 29 kodin chelsea antonio baya bashi daman yin wasa tun lokacin da ya je chelsea din duk da cewar dai dan wasan yana samun tayi daga ƙungiyoyin kwallon kafa da dama a turai yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'in gwamnatin amurka yin aiki tare tsakanin addinai daban-daban a fadin duniya wani babban makami ne wurin kawar da kiyayya tashe-tashen hakula da rashin adalci in ji jakadan amurka akan walwalan addinai na duniya david sebastian wannan abu yana da muhimmanci musamman a kasashe da rigingimun bangaranci ya shafe su misali a kenya lokacin da wasu 'yan bindiga da ake zato 'yan kungiyar al ne suka kai hari akan wata motar bus a cikin watan disamba shekarar 2015 suka kuma buƙaci musulmi su keɓe kansu daga kirista a cewa direban bus ɗin musulmin sun ki keɓe kansu daga 'yan uwansu kirista matafiya suna cewa 'yan bindigan su kashe su tare ko kuma su kyale su a ban mamaki sai wa'annan 'yan bindiga suka kyale su amma duk da haka wani mai suna salafara ya samu rauni a lokacin da yake kokarin kare wasu kristoci daga wannan halin kuma daga bisani ya mutu dan uwan marigayin mai suna rashid ya shaida wa 'yan jarida cewa salah ya bada misali da zai karfafa gwiwar 'yan kenya su zauna tare a matsayin al'umma ɗaya kuma su karfafa hulɗa tsakanin addinai a isra'ila akwai misali daban-daban na gina kyakkyawar alaƙa tsakanin addinai inda makarantu kamar tabita school a jaffa da makarantar six hand in hand da ke birane a faɗin ƙasar isra'ila da suka hada da ɗalibai yahudawa musulmi druzi da kuma krista a turkiya mambobin al'umman girka masu bin tafarkin gargajiyanci a istanbul da masu ziyara daga ta girka da kuma wasu addinai sun halarci wani taron ibada karkashin jagorancin wani babban limamin krista na asali ecumenical patriarchate bartholomew na daya a istanbul inda babban cocin patriarchate yake an kuma yi wani taron ibada na karama ruwa wanda ake yi a izmir birni na uku mafi girma a turkiya wannan shine buki na farko tun bayan kawo ƙarshen yakin turkiya a shekarar 1922 wanda hakan ya janyo musayar 'yan ƙasashen biyu na girka da turkiya ko da yake ofishin jakadancin girka da ke izmir ya shirya wani taro a shekarar 2006 wanda shine karin farko da gwamnatin turkiya ta amince tare da taimakawa taron wannan wani abin tarihi ne kuma muna godiya ga kananan hukumomi saboda tara wannan taron in ji tina samoglo sakatariyar izmir ta mabiyan akidar gargajiyanci a wata hira da ta yi da gidan talabijin ɗin girka akwai muhimmanci idan muka kare mutane da ba sai muna addini tare da su kadai ba amma da waɗanda addininmu ya sha bamban idan Yahudawa suka kare Kirista wanda bisa addininsu suna da saɓani idan kuma Kirista suka kare 'yan addinin Buda kazalika idan 'yan Hindu suka kare musulmi haka kuma idan musulmi suka kare wanda ba su yarda da kasancewar Allah ba in ji jakada Sebastian. ya ce idan muka fahimci cewar idan ɗaya a cikinmu ba shi da walwalan yin addininsa tamkar dukkaninmu ne muka rasa 'yancin yin addini. Sharhin muryar Amurka da yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. wanda kuma ya kama ga takaitattun labaran duniya mala ibrahim to a takaice yau laraba shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya amince cewa rasha ta katsa london a zaben amurka da aka gudanar a watan nuwamba to amma ya ce idan shugaban rasha vladimir putin na son shi ne to shi trump yana daukar hakan a matsayin wani abin alheri ba wata nawaya ba shugaban gambia mai barin gado ya yi gargaɗi ga shugabannin ƙasashen waje da kar su katsa katsalandan a harkokin zaɓe ko siyasar ƙasarsa a daidai lokacin da shugabannin wasu ƙasashen afirka ke shirin ganawa da shi a gobe alhamis yahaya jami wanda ya yi mulkin ƙasar gambia na tsawon shekaru ashirin da biyu ya faɗi jiya talata a gidan talabijin na gwamnati cewa ƙasar ce za ta iya yanke shawara kan ko ya miƙa mulki ko a'a. bayan da ya sha kaye a zaben da aka yi a watan disamba to madalla da takaitattun labaran mu ka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe in allah ya kai mu za kuma wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim ka almasi da ya taya na gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta hada mana shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fil hashin gumel ke cewa ku kwana lafiya salamu alaikum